Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa. Barka da zuwa Usman Fasaha TV. Um, a yau bidiyo zan muku akan WhatsApp ne saboda a wannan channel na samu sakonni da yawa akan yadda a kwanakin nan ake yawan samun kwace WhatsApp account. So saboda haka yau ƴan uwa na zo muku da hanya mafi kyau mafi sauki da za ku bi ku kare kawunan ku daga a kwace muku WhatsApp account. amma da yawan ku za ku iya mamaki kamar me ya aka yi ake iya kwace wa mutum akawun ɗinsa na whatsapp ma'ana ga baki ɗaya kana da lamba waya ka kai kake chatin kawai ka wayi gari kaga whatsapp ɗinka ya ki buɗuwa ka yi ƙoƙarin ka buɗe shi yayi kayi kayi yaƙi so yau ga mafita a kai so amma kafin nan ya ake yi suke iya kwace mutum whatsapp account ɗinsu majority yan uwa da yawa da suka turo min da saƙonni da yawa akan sun samu matsala a kan whatsapp ɗinsu majority sun samu matsala ne dalilai kamar haka an turo musu da saƙo bayan an turo musu da saƙo an kira su an ce an turo musu da saƙon da za su samu wani abu ko dai kuɗi ma'ana dai an musu dabara an ce su faɗi lambobin suna faɗa sai kawai su ga whatsapp ɗin su yaƙi aiki kuma idan suka zo suka kuma amfani da layinsu domin su saka login ɗin whatsapp ɗinsu sai su ga an sa musu bayan an turo da kot daga whatsapp mutum ya kokarin buɗe whatsapp din sai ya ga an ce ba zai buɗe ba saboda mai an sa wani lambobi daban so wannan a cikin bidiyon nan zan nuna muku hanyar da za ku bi idan kuka bi kuka cike duka abin da nake so na nuna muku ba za a taɓa iya ƙwace ma wasu account ɗinka ba ko da wani ya samu lambar ka ya yi ƙoƙarin ya sa ko da ma ya ga lambar ya ɗibu kot ɗin a wayarka ya saka a wayarsa ya ji zai buɗe wasu ɗin ba zai buɗe ba hanyar nan mai sauƙi ce ku biyo ni dalla-dalla ku ga yadda zan nuna muku ita hanya da zaka ka fi mafi sauƙi da za kare wasu ɗinka da a ma shi shine wannan hanyoyin da zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya ku biyo ni sannan a hankali ku kalla idan kuma wannan shine zuwanka na farko nan tunan nawa ka kamanta da mun subscribe da danna kararrawa sannan ka share din bidiyon nan dan haka kai tsaye mu shiga cikin whatsapp din farko ga whatsapp din mu za mu shiga mataki na farko shine mutum idan ka shigo whatsapp dinka, za ka ga wani gurare ga sunan guda uku masu ɗige-ɗige za danna sai ka zo inda aka sa setting sai ka shiga idan ka shiga gurin setting za ga gurin da aka sa account da alamar ɗan mukulli sai ka danna sai ku zo inda aka sa two step ɗin nan verification sai ka danna so me amfanin two step verification amfaninsa shine duk sanda ka zo kai rijista whatsapp ɗinka idan ka sa lambobinka so ko da ka sa lambobin ka za ka register whatsapp idan an turo ma da lambobi wanda suke expire na 'yan mintuna idan ka shigar ka'ida ɗin ka zai buɗe a sauran wayoyi yadda aka tsara musu so amma kai idan ka enable step two step verification ko da ka yi ƙoƙarin buɗe abu zai buɗe ba har sai ka sake sa wasu lambobi amfanin sa tsaro guda biyu a wasu ɗinka shine ko da wani ɗin ya ɗauke layin wayarka ya zari daga wayarka ya zai sa a wata wayar yana ƙoƙarin ya buɗe wasu ɗinka ko da ya sa an turo mar da lambar ya zo zai buɗe whatsapp ɗinka ba zai buɗe ba don haka whatsapp ɗinka ba zai kwati ba dole sai dai idan kai kai kaɗai za ka yi amfani da shi so ya za ka ka sa wannan two step ɗin nan shine ta hanyar da za ka zo ka danna enable ɗin nan kana danna in enable to a nan za ku ga gashi nan lambobi guda shida za ka shigar wanda duk duniya ba wanda ya san su sai kai kuma ba a suka ka faɗa wa kowa wa'innan lambobin don haka za mu zaɓi lambobin duk da muke so mu saka kun ga yanzu mun sa lambobi guda shida za mu kuma sawa so idan ka gama sawa a nan gurin za ka zo ka sa imel ɗin da kake ga idan ka zo ka yi rijistar wasu ɗinka ka manta lambobin da ka sa na two step ɗin nan za ka yi amfani da wannan email ɗin ka dawo da whatsapp ɗinka domin idan ka manta lambobin two step verification guda shidan nan ko da ka yi ƙoƙarin ka sake buɗe whatsapp ɗinka ba zai taɓa buɗuwa ba har sai ka sa wannan lambobin idan kuma ka manta su kuma a nan wajen rijista baka sa email ba to za ka rasa whatsapp ɗinka kamar yadda wani ɗan uwa a wannan channel tamu shi ma ya sa lambobin sirrin sa na two step sai manta bai sa email a nan ba da haka ya rasa whatsapp ɗinsa yayye ya buɗe ya buɗuwa ƙarshe sai canja wani yayi so wannan shine kuma wannan two step verification zai magance matsalar da 'yan uwa suka fuskanta ko suke kan fuskanta akan kwace musu whatsapp da ake yi ta hanyoyi da dama da ake bi so zai kare su da karasa wannan so nan za ka zo ka sa email ɗinka don haka bari in sa misali a kaddara a ce wannan email ne wanda muka kirkira wanda aka sa usman fasaha tv at gmail.com kaddara a ce email ne to sai ka sa idan kai ma wane wane ne kowa dai ya san email za ka iya sa kana gama sa sai ka danna next kana danna ne sai ka kuma sa email din kana kuma sa email din sai ka danna save so muna danna save shikenan sai mu zo mu danna dan sai mu zo mu danna dan kawai nan gurin muna danna dan shikenan so yanzu mun riga mun rijista mun gama da wannan matsalar mun riga mun gama da wannan matsalar gabaki ɗaya two step ya riga ya sau a nan yadda kuke gani two step ya riga ya sau ba mu da wani matsala yanzu to wannan shine sai abu na gaba shi kuma wanda zai taimaka ma wajen da tsari whatsapp ɗinka daga wani ƙoƙarin buɗewa ya ga wani ka musamman in ka kai caji ko wani abu shine ka shigo misali birin in da da ku farko to kun ga yanzu misali kafin ma in cika ba a nan kun ga me aka sa inta kun ga nan gurin gashi nan kuna gani gurin an sa me inta yiwa two step verification gashi nan a nan gurin to sai mun sa lambobi guda shida sannan whatsapp ɗinmu ma zai budu kun ga muna sawa ya budu to sai kawai mu danna nan muna danna nan za mu kuma shigowa gurin da aka sa setting gashi nan muna shigowa settings za mu shiga inda aka sa account muna shiga account za mu shigo inda aka sa privacy muna shiga privacy za mu shiga can ƙasa ga shi nan gurin kun ga gurin ga gurin nan kun gan shi nan inda aka sa fingerprint lock ma'ana idan wayarka android ce tana da fingerprint za ka yi amfani da wannan hanyar ka zo ka sa fingerprint ɗinka idan ka sa fingerprint ɗinka shi kenan duk sanda whatsapp ɗinka za ka buɗe sai ka sa fingerprint sannan ya buɗu so don haka bari mu danna shi muna dannawa a nan idan za ka sa fingerprint farko ba za mu kashe kamar haka idan ka zo ka shigo a cikin waya ka za ka ga nan gurin gashi za ku ga daidai nan gurin a kashe yake sai kawai ku danna nan kuna dannawa zai kokarin budewa yana kokarin budewa za ku zo ku danna kan inda fingerprint ɗinku yake akan waya ku domin ku yi rijista kuna dannawa za ku ga wasu zaɓuka za su zo muku zaɓi na farko wannan yana nufin da ka fita zaɓi na biyu wannan kenan wannan zaɓi na biyu wannan zaɓi na farko shi yana nufin kana kulle wasu ɗinka ya shiga tsaro in za ka sake buɗe sai ka sa fingerprint zaɓi na biyu yana nufin sai ka buɗe wasu ɗinka da minti ɗaya sannan ya shiga cikin tsara zaɓi na uku kuma shine bayan minti talatin sannan whatsapp ɗinka ya kulle ba zai fudu ba sai ka sa fingerprint so abin da nake ba da shawara shine kawai dan uwa ka rijista da wanda da ka kulle whatsapp ɗinka ya zama ba zai fudu ba sai ka sa fingerprint ɗinka so wannan shine karshen bidiyon so ina so in san menene kuka fahimta menene ba ku fahimta ba a gurin comment na gode na ku usman fasaha